من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya kama wannan lokaci mai albarka na'am wannan lokaci mai albarka a wannan gari mai daraja to an ce yau za a yi bayani akan isra'i da mi'iraji isra'i da mi'iraji na annabi alaihi salatu wa salam kamar inda aka sani dama an saba jinsa sai dai jaddadawa kawai da fatan allah ya samu dace a wannan wata da ya gabata watan da ake ce mazu watan rajab a irin wannan wata ne Allah subhanahu wata'ala dama ya tsaro zai tafiyar da ma'aiki don ya ba shi sallah hikimar isra'i shine baiwa annabi sallah shi da Allah ba tare da an aiko mala'ika jibrilu ba ya kawo an shimfiɗa ta cikin alkur'ani shi sa ƙur'ani ba tsarin sallah kamar inda ake yinta ta a ɗaiɗai ne sai dai ka ɗauko can ka ɗauko can ka ɗauko can ka haɗa ta saboda Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke ta shi da annabi ya shi da yadda yake bukata a yi sallar to Allah subhanahu wata'ala irin wannan wata rajab annabi ya yi shekara 48 wato ya yi shekara 8 da aike shekara 40 yana zaman gwarzantaka Allah subhanahu wata'ala a makka a lokacin aseda ma tana shekara tara a rayuwarta Allah sai ce da mala'ika jibrilu da mika'ilu israfilu da azra'ilu su yi shela tun daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai Allah ya ce a tsara mala'iku a ba su tutoci na azurfa wasu na dinariya wasu na gol wasu na lu'ulu'i suka riƙe wasu a dama wasu a hagu zanen da ike jikin dama la ilaha illallah la hagu muhammadu rasulullahi Allah ya ce a bar hanya daidai wacce manzon Allah zai shige kawai saboda haka mala'iku suka tsare hanya ga baki ɗaya, sai illa inda annabi zai rinka shigewa to sai Allah ya turo jibril duniya Allah ya saka duniya bacci duk wanda yake duniya a zamanin Allah ya jefe shi da bacci wato in na ce kowa kamar duwatsu bishiyoyi mutane aljanu mala'iku na duniya kowa ya bacci baki ɗaya. duniya ta yi shiru ta yi tsit jibril idra da wata dabba ana ce mata buraka ya je da ita ka'aba kewaya da ita so ɗaya sai ya kyale ta sai ta ci gaba da dawaki sai ya dawo gidan annabi alayhi salatu wasalam sauran gidan annabi na farkon ba shi da rufi baki ɗaya a sauran akwai wasu sabai a kwance akwai sa'ad ibn abi waqas akwai abdurrahman ibn aufil sannan akwai zaidu ibn harithata suna bacci a sauran jibril izo ya ƙetare wa'annan guda uku na sauran ya shiga tsakar gidan annabi sai an go ɗakin da annabi ke ciki akwai mutane da yawa jibril ile ga ɗakin sai ga akwai fakita wacce ake ce mata ummi hali'a a cikin ɗakin akwai aqilu ɗan abu dalib akwai ja'far ɗan abu dalib akwai aliyu ɗan abu dalib sannan akwai asayida fadima ƴar manzon Allah akwai asayida khadija matar manzon Allah sannan ga manzan Allah a kwance sai ce assalamu alaikum ya ahalil baitin nubuwa sai dawo kofar gida sauraron a zuwa amsa ba sallama jibrilu ya ji shiru sai idawo ya leƙo kansa ɗakin da annabi ke ciki assalamu alaikum ya ahalil baitin nubuwa shiru ya kuma dawowa iji shiru sai dawo assalamu alaikum ya ahalil baitin nubuwa sai ga motsa kafa sai fahimci to an farka sai da kofar gida ya tsaya ashe wacce ta fara tashi a cikin wa'annan na kwancen ita ce a sai da fadima yar annabi alaihi salatu wasalam sai ta tashi da ta share bacci ta share bacci fadima fakarajat li tara bilbab sai ta fito don ta ga wane ne a bakin kofa ike sallama tana leƙowa fara'ar shakshan sai ta ga wani irin jiki shi ba na aljani ba shi ba na mutum ba sai ta tako ta tako ta fito ta tsallake wa'annan mutane na sauro guda uku tana zuwa sai ta ɗaya kai don ta ga wane ne sai isa ki fuka guda biyu ɗaya sai gabas ɗaya sai yamma sai ta ga duniya ta baki da ta kalli can saman fuskarsa sai ta ga idanuwa guda biyu ɗaya kamar rana ta hudo ɗaya kuma kamar ta za ta faɗi a tsakiyar goshinsa sai ta ga an sa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi alaihi salatu wasalam a sai da faɗi ma ƙalar ma turidu kai me kake nufi gunwa ka zo ƙala uridu muhammadan ita a na zo gun annabi muhammad a sai da faɗi ma farja'at wa dakalat ala rasulullahi sai ta juya ta shiga gun mahaifinta annabi alaihi salatu wasalam tana shiga ta girgiza kafarsa ibu ɗaya ya baba ya abati bilbam shaksan kada alali wa afada ali a bakin kofa na ga wani mutum ya firgita ni ya tsorata ni ban taba ganin irinsa ba amma ya ce ya zo ka ya baba annabi alaihi salatu wasalam sai ya ma yafi ya fa yana fitowa sai ga mala'ika jibrilu alaihi salatu wasalam sai ce assalatu wassalamu alayka ya aminullah amin assalatu wassalamu alayka ya habibullah suka rungumi juna suka wara ga annabi muhammadu ga jibrilu alaihi salatu wasalam sai ce ya jibrilu me izo da kai tsakiyar wannan dare an ce kamar karfe ukun dare ne wa'adina ne na ukoma ga Allah ya cika ko ko a'a wahayi ka kawo ko kuma wani al'amari ne ya faru ce ba ɗaya ma'aikin Allah ba wahayi ba ne ba wa'adinka ne izo ba wani al'amari ne ya faru ba a wannan dare da tunaji rabbaka alladhi la takudu sunnatun wala nawma a wannan dare ne Allah ya ce yana kiran ka za ku gana da ubangijinka wanda baya bacci din nan gengedi bai taba rike shi ba manzo Allah ya ce farahatu farhan shadidan na ji daɗi ne murna murna mai tsanani sai na koma ɗaki na ɗauki kayana na sa na ɗauki takalmina na kaba ya yi irin ƙababa ɗin nan maza Allah danna shi a ruwa ya laushi isa a gabas a wata ruwaya takalmin hufi ya kandare annabi danna shi a ruwa laushi isa sannan ka rauni kore ki ɗaura sannan fito jibrilu gani mala'ika jibrilu alayhi salatu wassalam ya rike annabi sai ga sa Al harami Kaba. sai ga buraka ita ce dabba to kamar inda aka sani isra'i da mi'raji yana da yawa gaba ɗaya amma za a daddatse shi a ɗauki iya abin da ya samu wannan buraka annabi alaihi salatu wasalam iga dabba haka a tsaye ta tashi sama ta dawo kamar tattabara haka dama tashi take yi jibril ya riko linzaminta sai ta ma'aikin allah kan wannan za ka hau jibrilu wani gu za mu je ice daga nan za mu je baitul maqdisi daga nan baitul maqdis kuma za mu je inda allah yake bukata ka je sai ce haka ne manzo Allah ya kan wannan dabba tare da wasu abubuwa da yawa da ya faru kamar yadda nace za a dace yana hawa buraka ta tashi sama jibrili na gefanta yana daman annabi alaihi salatu wasalam ce da ta ta landin a sama sosai ta daidaita tana gama daidaita a sama to sannan sai ta hango iya inda za ta dara daga nan ta hango dan bata to anan za ta ajiye kafata shine tafiyar da buraka take ba buraka ba tafiya ce irin ta dabobi irin namu kamar a ce irin shanu ko rako ba irin haka take ba a'a in ta tashi a sama ta tsaya cak ta gama hango iya nisan idanta to nan za ta dara shi yasa daga baitul harami zuwa baitul maqdisi tsalle bakwai ta yi ta je tafiyar doki ce kwana arba'in yana gudu kwana arba'in ya da kwana tamanin akai a cikin sakan guda bakwai duk tsalle da sakan ɗaya gama wannan tafiya kuma Allah ibada shaida subhanallazi asara bi abdihi laylan min al al haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu Allah ce li nuriyakum min ayatina innahu huwa sami'ul basir wannan ita taro wannan isra'i to a wannan tsalle da ta guda bakwai sai ga sa a baitul maqdisi suna zuwa nan jibril jibrili rike ragamar wannan taguwa ki sauke annabi iketa kusa da wani kututturen dabino aka ce wani itace ya kewaya da ita so ɗaya sai bata nan tana ta ɗawafinta sai manzo Allah ya biyo shi sai ga jibril ya fito da ƙwarya guda hudu ya jera yana zuwa ce ya jibril ya ka riga ni zuwa na ice eh ya ma'aikin Allah wani abin sha da kaya maka annabi kalli na farko iga nono na biyu giya na uku ruwa na hudu zuma sai annabi ya ɗauki wannan ya ajiye ana a takaice ya raba su kusura hudu tsaya tsakiya jibril ce to sha wannan kake so a cikin ƙwaryen nan guda hudu manzo Allah sai ya kalli kallaci wanne sai ya ɗauki nonon na tsakiya sai ya shanye sai ɗan kankan ya bari a jikin kwana. jibril ce ka riki sunna ka riki addini da ka riki wannan giya ka sha da Allah halakar da al'ummarka kowa sai ya sha kuma kowa sai Allah ya tsine masa saboda ka riga ka sha da ka riki wannan ka sha da Allah dulmiyar da al'ummarka an musu dufana ko da yadda aka yi wa annabi Musa dufana takwas takwas kwana takwas kenan ko kuma na annabi Nuhu kwana arba'in sama tana ruwan zafi ƙasa tana ruwan sanyi haka aka yi musu kwana arba'in Allah halakar da su da ka sha ko zuman nan to da Allah ya soyar da duniya a zikatan ka fiye da inda za su lahira wato da kowa sai ce Allah ka bamu duniya tunda ita muka gani lahirar ka baka ka kawai da haka za a tafi ki amma tunda ka rike nonon nan ka sha ka rage dan kankani da ba ka rage wannan ba ma al'umma ka ba dan wuta kowa dan aljanna ne manzo Allah ce jibrilu rayya alayya aqadahul juyo mun da kware in shanye yace hayhata hayhata qudiyal amru bima huwa ka'in ya ma'aikin Allah sai ya ce jibrilu mutane yan kaɗan kace al'umma ta zaka ka su yace eh na ga su. na farko wanda ba sa sallah akan lokaci da ma saba iyayensu da masu cutar makotansu da wanda suke da musulmi da waɗanda watan ramadan idan ya tsaya an ce gashi kowa ya ganshi sai su ba za su da wannan azumin ba wayannan su su biyar kenan da makamantansu to a ƙarshe mala'ika jibrilu alaihi salatu wasalam sai gangara bayan wani dutse sai canja shiga sai annabi ya ji kas kas kas kas yana waiwayawa sai ga mala'ika jibrilu yana gangarowa akan wasu gwalagwalai wanda da jikin da ya zo da manzo Allah ba irin wayannan bane to sai ga ya canje yanayin tafiyarsa da irin kayan da isa na jikinsa har izo kusa da manzo Allah ya tsaya sai ya rike hannun annaba ka sai suka gangara suna gangarawa jibrilu sai ga annabi ya tsaya yana ta kallon wani kwari bayan kwari sai ce ya annabin Allah me kake kallo ice wallahi jibrilu tun da muka to tsakanin sama da ƙasa nake ganin ƙudura Allah da ikon Allah da mulkinsa da isarsa amma ban dagu mafi sha'awa da kyau kamar wannan sararin kwarin ba ita ce jefa ganinka gaba annabi jefa ganinsa sai ya ga tudu da kwari arba'in so arba'in da ɗaya wajen sai ce ya jibril na ga wata shuka fara wata baka wata ja wata koriya wata shuɗiya wata bulu wata algasa wata rawaya kala kala kamar darduma misali sai ce eh ya ma'aikin Allah ka ganin gun da ya gani iya dan nan anan za a tashi alƙiyama a iya nan anan za a yi sabi daga nan wajen dan wuta zai tafi wuta dan aljanna zai tafi aljanna nan gun da ka gani anan Allah ce to ya ake a tashi alkiyama ya kowa zai zo da ice ce eh ya ma'aikin Allah Allah yana ballo wuta ta sham ce duniya ƙawanya sai Allah ce kowa wutar ta kashi nan wajen saboda ka wutar sai tana matsowa kowa ina gudu sai ce jibrilu jirajirai fa da tsofaffi tuku wanda suka mutu suna tafiya da kyar ya za su kawo kansu da jirajirai ce eh idan tsohon mumini ne Allah ika wakilta mala'iku su buɗe fuka-fukansu kamar buhu su ɗebi tsofaffin su zuba su sai su kasu iyanin sai su juye su kawai haka jirajirai su ma haka ake musu tsohon kuma da yake ba ya rayu ba a cikin addini ba wuta ce ta rika katantanwa da shi ta rinka jansa tana jan har ta kashi zuwa wannan wajen sai ce ya ma'aikin Allah wannan gun da ka gani duk annabawan Allah ne a kwance sai ce jibrilu dama annaban Allah nan ake kasi ce a'a duk inda suka yi wafati Allah yakan ba mu umarni mu ciro su daga can mu kasu nan mu aje domin anan za a tashi alkiyama sai ce gaskiya ne annabi alaihi salatu wasalam sai ya matsa yana matsa sai dugun yana marasa yana tangal tangal ina motsawa haka sai ce jibril ka gun kamar zai kisifi ya fada sai ce a'a ma'aikin Allah Allah ne zai nuna ma wata aya anan a ƙarshe sai manzo Allah ya ga wannan tudu na farko ya fashe wani dogon bayahude ya fito na ma ya fashe bayahude ya fito bayahude bayahude bayahude ba na sare ba na sare ba na sare ba na sare sannan can sai rinka ganin kabilun laraba kaɗan sun fito a takaice kowa ya fito daga kabarin sai i cire ƙasa ta idansa ya cire ta bakinsa i karkaɗe gashin kansa i zuge taɓan da ike jikinsa sai zama daga shi sai ɗan mayafi wani iya gwiwa wani iya cinyarsa annabawan Allah kenan baki su kowanne da gumin tabo a jikinsa wani ya share taɓanya watsa gu daya wani kuma ya kankare shi gabarin jikinsa annabi alaihi salatu wasalam yana kallon su da aka gama jibril ce ta ma aikin Allah wa'annan fa annabawan Allah ne ka san su a littafin ka alqur'ani amma a ido haka baka san su ba to zo mu je in gabatar da kai a wajen su in gabatar da annabawan abunka ya riko hannun annabi suka gangaro annaba suka yi layi suka yi sau kamar za a yi sallah a jere sau ɗaya haka annaba alaihi salatu wasallam yana tsaye jibril ce to annabin Allah wannan shine baban annabawa shine annabi ibrahim khalilur rahman wannan kuma ɗansa ne annabi ishaqa wannan ɗan annabi ishaqa ne annabi yaquba wannan ɗan annabi yaquba ne annabi yusuf wannan ɗan annabi yusuf ne annabi afarasim alaihi salatu wasalam ya ma'aikin Allah wannan shine annabi Musa wannan ɗansa ne mai sha bin Musa wannan shine annabi Nuhu ibn Lamuk wannan ɗansa ne annabi Samu wannan shine annabi Zakariya wannan ɗansa ne annabi Yahaya wannan annabi Dawud dan Harana wannan ɗansa annabi Sulaimana wannan shine annabi wani ɗansa wani annabi wani ɗansa wani annabi a takaice Jibril i gabatar da annabawan annabi alaihi salatu wasalam da ya gama ya ku annaban Allah wannan shine annabin da kuke bishara kafin ya zo a duk littattafan ku wanda Allah isa na saukar muku kowace warƙa guda ɗaya ce Allah ya bayanin sa to gashi kun gan a littafi ya gan a littafi yau kuma gashi kun haɗu ga ku gashi shine wanda kuke sanar da zuwansa wanda ya Musa a littafinka a taura Allah ice ya Musa ba dan wannan madabi ce ka ba in baka sanar da zuwansa ba baka sanar da fifikon da maka ba Allah zai shafe ka daga cikin annaba sa wani abu ka. to shine wannan sunansa a littafin kabarkalul ana ce man rambazu ana ce man mado mado ana ce man ɗaba ɗaba ya annabuwa ne sunansa a littafin ka, muhammina sunansa kaza sunansa kaza a takaice annabi alaihi salatu wasalam aka gabatar da annabawan nan shi ma a gabatar da su a wajen wa'annan annaba bayan an gama suka gaggaisa bayan sun gama gaisawa za a taba annabi ibrahim sai ya rike annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya babban ɗana ɗan da ka bi babanka matsayi da daraja a gun Allah subhanahu ta'ala ba zan rabu da kai ba sai na samu albarkarka ishe ya babana Ibrahim ai ka samu ishe a'a daban nake so Jibril ce to amin sallah ka'ida ta Allah in kai wa Fati duk tsarkin aikin ka Allah ba karɓar ibadarka ibada kan ka mutu za ka in ka mutu ka tashi ba sauran ibada amma a nan tun da manzon Allah ne imam shine limami Allah kuma zai karɓi wannan sallar ta annabawan bayan su sun yi wafati a takeici aka jera annabawan mala'iku suka bayan annabawan jinnin nasibina aljanu mine masu imani suka bi bayan ainihin wa'annan mala'iku aka gabatar da annaba alaihi salatu wa salam ya ja sallah ya sallah a biyu ikaranta fatiha da kul huwallahu kowace ɗaiɗai aka yi sallama bayan an yi sallama annabi zai tafi annabi ibrahim zai kuma rike shi ya annabin allah ka ce da allah na gode na gode ya rike ni khalilur rahman ni abokin Allah ne sai ake cewa ba daɗin Allah Allah ya riƙe ni ya halice ni bani iban wannan daraja ka ce da Allah na gode jin annabi Ibrahim ya bada sako annabi Musa ya zo ka ce da Allah na gode ya riƙe ni abokin zancensa ko yanzu na ce Allahu zai ce da ya Musa ya aka yi to wannan wani girma ne Allah iban ka ce da Allah na gode na gode haka wannan annabi kowa suka bada sako bayan sun gama annabi alaihi salatu wassalam sai ga mala'ika ilu da wata ƙatuwar gidauniya za ta yi unguwan nan baki ɗaya za ta yi garin nan a takaice gidauniya kenan aka ajiye ta Allah ce ina annabi Ibrahim ka duk annaba nan kuwa aka zuba su Jibril ce na za a kai su eh Allah ne ce a kai su kowace sama a rarraba su a sama su tar hanyar da annabi Muhammad zai tafi alaihi salatu wasalam duk abin da idan da zai gani mala'ika ne sai fada shi sa Allah ce ya ɗauki jinsi irin nasa annaba a shirya a hanyar in yi ga mala'iku ya ga fada Allah kuma iga annabawa irinsa dan zuciyarsa ta rinƙe masa daɗi wannan ta sa Allah ya sa annabawa ga sa'anin ya gan aka ɗebe su aka yi sama ado da su tun daga ta ɗaya har izuwa sama ta bakwai aka tafi da su kafin manzo Allah ya kenan aka je aka rarraba su mala'ika jibril alaihi salatu wassalam sai ya buɗe bufikinsa sai ya runguma annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya annabin Allah irfara saka ɗaya kanka annabi yana haka wa irin bilin iraki sai ga mace takala guda bakwai ita ake cewa mai iraji da aka ce isra'i wal mi'raji tafiya daga baitul harami zuwa baitul maqdisi nan ne isra'i kuma tafiyar dare tafiyar rana ba a ce mata isra'i dole sai ta dare ita ake kira isra'i shi sa qur'ani ka Allah ce ya bani isra'ila mai shara za ga yasa ya ƴaƴan annabi yaquba shine farkon isra'ila a duniya wanda Allah ya fara kiransa da wannan kalma me yasa aka kiransa da wannan kalma saboda shi annabi um, yaquba shine wanda yake tafiyar dare a zamaninsa sai Allah ya ce mai isra'ila shi kansa Ya'yansa sai ake cewa ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan annabi yaquba alayhi salatu wassalam to wannan tasa mai iraji sai gashi ya fito matattakala ce guda bakwai kowace mace takala ɗaya tafiya shekara ɗari biyar ce idan an yi guda bakwai an yi tafiya shekara dubu uku da ɗari biyar an je sama ta ɗaya kenan zuwa ta bakwai an gama ta to annabi alayhi salatu wasu iyawa iraji suka tafi da mala'ika jibrilu suka je ƙarshen sama ta ɗaya ba lokaci sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu mu ɗan tsaya a sama ta hudu annabi ya shiga ciki yana shiga mala'iku suke man marhaba aka tare shi da abubuwa kala kala kala kala a takaice a nan ya ga annabi idrisa ya ce na hango shi mai tsoron allah a fuskarsa sannan na ga idanuwansa alamar kaskantar da kai yana gani na ilike ya gaida ni ijiyo min da sallama isin banta nuna irin gumi kaina sannan ike cewa da ni duk wani alhairi na Allah da duk wata albarka ya annabin Allah tana gunka tana kan kuma al'ummaka. manzo Allah ce ji daɗi saboda bushara da imin Allah ya so ni kuma ya so al'umma wacce Allah ya aiko ni zuwa gare ta a ƙarshe annabi alaihi salatu ice ne gaba kaɗan ina yin gaba sai ga wani mala'ika mai mummunan gari mai wuya gogayya mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza sai na tafi gunsa neman sallama sai ɓata rai ikau da kai na sake juya can neman sallama ya ɓata rai ikau da kai sai na ce ya jibrilu wannan wani mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah na zo neman sallama sai na ga ya ƙara ɓata rai sai jibril ya ce ya ma'aikin Allah haza hazimul lazat wannan mai rubuta jin daɗi kenan wannan shine mala'ikan da yake rusa gari iraya daji wannan shine mala'ikan da yake ɗauke jirajiran ibar tsofaffi wannan shine wanda yake mai da mata gauraye yara su zama marayu wannan shine kaza wannan shine kaza ƙarshe ce ma wannan shine mala'ika a zara'ilu da Allah ya ƙagi mutuwa wannan ibewa duk wani mai rai ko tsuntsu ko ƙwaro in ka ga ya mutu bai mutu ba sai da izinin wannan mala'ika a gara'il shi zai ɗauki ransa sai ce haka ne jibril ne ƙaya a gara'ilu dan me baka mai da shugaba sallama ga shugaban halittar Allah ba masoyin Allah Allah masoyinsa aljanna fa tana damansa wuta tana hagunsa wanda duk ta zai samu rama wannan ya kishi kuma zai zama dan wuta ne baki daya haka Allah ya rubuta a cikin lauhul mahfuz jin wannan a gara'il ya miƙe ya mai da sallama ga annabi ya faranta annabi rai annabi ya ce a garayilu zan tambaye ka dan Allah ya ce me yasa za ka tambaye ni ya ce ina so in na koma duniya duk abin da na gani na kudura Allah an tambaye in ba da labari akan sa ya ce tambaye ni sai ce dan Allah nuna mun surarka wacce Allah ya kage ka a cikinta kake ɗaukar rai a cikinta sai ce a'a ya ma'aikin Allah ba za ka iya kallon ta ba ya ce ni kuma in ne mamagiya da Allah sai ka nuna ya ma'aikin Allah ganin ta ba za ka iya ba ce ni kuma ina so ka nuna sai ga kira daga jihar Allah ya azra'ilu kar ka saba masoyina annabi muhammad sai in share ka daga cikin mala'iku in kawo ni mala'ika in dora ma irin aikin da na dora maka yayin wannan sai bayyana a surarsa wacce Allah ya kage shi yake daukar rayuka a cikin ta annabi ya gaba ibaliya shi da jibril ya rungume sai da inda yake sai kalli mala'ika a zara'ilu sai ga duniya a gabansa kamar dirhami mu ce kamar kwandala a hannun ɗaya mu ita muka sani ba mu san dirhami ba wato yana juya ta kaifa ya sha'u duk inda iga dama kuma da duk inda ya so wato ina juya duniya samanta da kasanta a gabansa take ba abin da ya buya a tare da shi abun a ƙarƙashin ƙasa yake ko a cikin kogon dutse ko bishiya ko ƙarƙashin ruwa yake bare kuma wanda yake kan tudu sarari to a gaban mala'ika a yake annabi alaihi salatu wa ya azra'ilu tafiya kake can ka ɗauko ran ko ko a kana ne kake ɗauka yace a'a ya annabin Allah tun da nake ban taɓa zuwa ko ina ba a nan nake ya makin Allah kalli gaba da annabi ya kalli gaba su ce me wannan ya ce wani abu ne nake gani kala kala ya ce duniya ce duk abin da ke cikinta a gabana yake ya ce to kai kuwa kake ɗaukar rai ka san wannan zai mutu yanzu wannan an jima wannan gobe wannan jibu wannan gata wannan kaza wannan kaza ya ce gaskiya ne ya ma'aikin Allah kalli dama na ina kalla sai ga wata bishiya katuwa kalli gaba na sai ga allo guda biyu kalli saman bishiyar can sama sai ga kofa guda biyu ita to waccan kofar da ka gani Tanan arzikin bawa yake zo daga Allah kullum duk abin da ka samu na arzikin arzikinka kowane iri ne ta wannan kofa yake zuwa kai in kai kai kaji kai haka ji daɗi ta nan Allah yake kama da jin daɗin in bai ga dawo sai yake jin daɗin sa ka sosa ka sosa ko ba za ka ji daɗin ba wannan kofa ta kasa ta nan kowane bawan Allah aikinsa yake saduwa zuwa ga Allah mai kyau ko mara kyau ice wannan ganye kuma da ganyen bishiya kalli kowane ganye annabi kalla ce zane ne ice ba zane bane suna ne duk abin da Allah ya halitta akwai sunan ɗaya daga cikin ganyen akwai ma wanda nan gaba za a halicce shi ba a halicce shi ba amma akwai sunansa da ranar da zai mutu duk Allah ya bamu baki ɗaya yace gaskiya ne sai ce to ya ake ka gane zai mutu sai ce in naga wannan ganyen wannan sunan bawan ike kai ya yaushi na san wannan bawan bai da lafiya idan ya yaushi ya baki mun san zai mutu a sama kwana arba'in ya mutu a duniya ina yawansa ije nan ije nan ije nan amma mu can na an sanar ya mutu baki ɗaya yace idan kuma kawai ganyen ballowa ya izo idira a bakin kobar to mun san wannan mutuwa zai tafi ji'a yana tafiya ko ina zaune ko ina kwanci shiru shikenan maganarsa ta kare an zare ransa shi yasa sai ga ya to da sauri ganyen ya dira yana dira to mun san me ran yanzu ya faɗi sai dai ta juya shi maganarsa ta kare an zare ransa baki daya sai ce gaskiya ne ice to ya kake ɗaukar ran sai ce kaga wannan abun na nama shi ne guda biyu ɗaya na ɗaukar ran muminai da annaba ɗaya kuma rayuka na munafukai da kafirai to ya kike ɗaukar ran ice wannan mashin mai kamar bayan beguwa aka ce bayan bushiya shi ake ɗaukar rayukan muminai da shi a sa in aka sa sai ya zuƙe jini ya zuƙe ruwa ya zuƙe majira sai mutum ya ƙandare to kawai ja kake ya tafi ce ta ina kike ɗaukar ran ice ta kan farcen ƙafa ake jawo an zo gwiwa sai mu tsaya mala'ikun kafa zo su yi aikin su ya wani dan wane inda duk zaka taka da ka Allah ya ce a gaya ma ka gama taka ba zaka kuma taka da wannan kafar taka ba sai a rubuta iya inda ka je Allah ne yasa ko kai kai kanka ka ta ɗebe ka sai a rubuta ya je kaza ya je kaza sai su manna ma ka su manna maka a wannan har abada ba za ta ƙara taka ƙasa ba ka wayannan mala'iku sun gama azra'ilu kun gama in eh, sai ya jawo zuwa cibiya sai mala'ikun farji su zo ya wani dan wane abin da za ka saka cikin wannan farin ka gama sakawa Allah ne ya umarce ka inda ya halakta ma halal ko ko inda ya haramta ma haram ne kace to yau fa ka gama sai su rubuta sai su manna ma akan ka sun gama aikin su sai mu jawo zuwa nan ɗinsa yana zuwa iya mala'ikun ciki sai zo ya wani dan wani abin da zaka sa cikin ka mun duba gabar da yamma kudu da arewa babu wata loma kwaya daya wacce Allah ya tsaro zai baka bai baka babu ita a duniya mun duba mun gani babu makwarwar guda daya wacce Allah ya gama baka sai su manna sai su manna ma auya to daga nan sai shakuwa sai kishirwa sai ta kama bawan Allah har ma manzon Allah alaihi salatu yake cewa in mutum yana da hali in matsa da sadakar ruwa da sadakar abinci idan ya zo mutuwa bala'in da ake haɗuwa da shedan ne yake zuwa da ƙwarya guda biyu ka asal cike da ruwa da abinci kai kuma abin da za a jarabo mace da shi yin wa da kishirwa sai zai nuna ma ka ga ga mutum mai kamala kamar ma ka san shi ya wani ashe jikin ne sai ka ce taimakan da ruwa sai ce to ga ruwa ba mai kyau za ka sha e idan da matsoma da ikar ka shi ka tabbatar da ruwa ne nan ko ba komai a ciki sai ce to ka ce Allah ba ɗaya bane ko ka ce annabi Muhammadu ba ma'aikin Allah bane sai ya daɗa matsoma da shi manzo Allah ce to anan fa ake yinta anan ake cika da imani anan kuma ake zare mutum ba imani wanda yake sarakar ruwa to sai Allah ya taimake shi sai ce a'a ba zan faɗi ɗaya daga cikin wannan ba in dai don ruwa ne ka bar shi ai Allah ya bani nasa annabi ya isan mun kuma da na Allah saboda haka ba zan karɓi naka ba shikenan sai ya tabo wurin kunyar sai ta yi tafiyarsa amma yayin da mutum bai bi Allah akan inda Allah yake bukata ba sai ce eh Allah ba ɗaya bane biyu ne yana faɗa sai ce kai shirka duk fitina ta da Allah ban taɓa tarayya da Allah ba kaga dai ni ne shedan baka sani ba yau ka sani na bijirewa Allah amma ban taɓa cewa biyu bane har yanzu na yadda ɗaya ne amma ni mai saban sani amma kai gashi yau ka ce wai kai Allah ba ɗaya bane to ba ruwa na da kai i zazzage ruwa i kibar da abinci i mutsike da kafa ina kai kuma ka mutu ba imani to shi yasa manzo Allah ce mutun ya rinka kiyayewa in aka zo mutuwa anan ake samun matsala a ƙarshe mala'ika a gara'ili ce sai ya dauko wannan mashin sai ya dada jawo ran zuwa kunnen mutum sai mala'ikan da yake rike da kunne ce to wani dan wani abin da za ji da kunnen ka ka gama ji karatun qur'ani kaji hadisan manzon Allah kaji a hira kai da yan uwanka na zumunci iyayenka ko matanka ko iyalanka ko abokan ko makota ko kai wani abu na alhairi sai su yi ta rubutawa ko ko shari kaji kaɗa kaɗa kawai ka rinka ji na yahuda da nasara manzon Allah zai duniya bai taɓa jin kiɗa ba a rayuwarsa har ya koma ga Allah kullum duk uba ike yamma amma magana ce na fi ku sanin Allah Allah ya ce a zo abota ma a zo a shagalta a duniya kwana nawa za a yi sai manzo Allah ya dukufa to kai ma haka ake so kai inda annabi din ne kai ma haka za kai kar ka daure wa yahudu nasara gindi kullum abin da ka na daka da kai kawai shine kunnen ka zai ji a'a akwai matsala kana musulmi Allah ya zaɓe ka ka yarda da shi ya yarda da kai kuma ga abin da annabi ya zo yi rayuwarsa gaba ɗaya mu ci abu duniya mutum rayuwarsa agun Allah ya miƙa ta kai kuma a ce ka ɗau rayuwarka ka sallama duniya ka san akwai kuskure a nan to ƙarshe su rubuta kaji kaɗa kaɗa kaji wane ne kaji wane ne kaji ce su manna ma kunnan dama da hagu to daga nan sai akwai wutar da kunnan ka daina ji manzo Allah ce shi sa ake so in mutum a ga ya shakuwa ko ya fara suma ai sauri a zo kusa da shi a rinka la ilaha illallah la ilaha illallah la ai ta matsa da faɗa ko ya faɗa akan harshen sa ko yaya Allah ya taimake shi domin in mala'iku kunne suka zo suka manna ko ka faɗa ba zai ji ba sai dai kawai inda yake din nan dunkum kai baka san ya zama kurma bebe ba kana ta faɗa shi kuma ya zira ma ido na kallon ka nan ko tuni jinsa baya faɗuwa daga nan mala'ika a gara'ir sai kuma janyo ran sai faɗo zuwa baki mala'iku zo to abin da zaka faɗa daga bakin nan na alhairi ne na shar ne ka gama sai a rubuta ma kes kes kes kes sai su manna akan harshen ka sai harshe karye to karshe ya daina motsi baki daya sannan sai ya jawo zuwa ido abinda idan ka yi gani kaza kaza kaza kaza mai idan ka ije i gani da ina da ina ka je ka kallaci kaza abinda Allah bai halata ba sai a rubuta a manna idan shikenan idan ya daina shi samu ce mutu sai ka cusa ma hannu a ido bai gani ba sai dai ije a jikinsa amma ganin nasa an tafi da shi to a takaice izare ransa yace in mumini ne mu tura shi ilil in kafiri ne ko munafiki a tura su jil wani kurkuku ne wata gaba ce a bakin jahimu aka ce ladda aka ce fakara aka ce hawiya aka ce wuddama aka ce jahimu ce aka ce jahannama ce a nan matattarar barbar ku take nan ake tattara rayuka kuma nan wajen masifa ne irin su aba jahal irin su fir'auna sama da na maruzu su shaddadu bi da adil duk a iyalan rayukansu ike da na munafukai idan kuma iliyun ne wani dausayi ne da Allah iware na barzakun gefen aljanna duk wanda ije nan ya samu rahama Allah ka sa da mu a ciki karshe sai a zare nan sai aika dai ko sama a kaɗa auduga da sauri a tattoshe ma a ci gaba da neman gafara Allah ya masa afuwa in ko ya kalli sama bayan ya mutu haka to shi kenan Allah ya ba shi rahama sai a ci gaba da yi wata kuma addu'a Allah ya ƙara ma wata rahama to a ƙarshe mala'ika a gara'ilu suna wannan tattauna tare da annabi alaihi salatu wasalam duk ya gama gaya ma komai da abubuwan da suke faruwa iri iri kala kala ba abin da bai gaya masa ba to a ƙarshe suka yi kwana sai ga su a sama ta biyar ita da annaba guda uku ya musalla raka a biyu ya yi gaba kaɗan sai ga wani mala'ika irin wannan na bayan mai mummunan gani mai wuyar gogayya mai kaza mai kaza mai kaza annabi sai ya tafi gunsa sai kawai ya juya annabi bayan haka sai annabi kewa ya tafi fuskarsa sai mai sallama sai ga ya dawo nan bayan annabi kewa kuma mai sallama idana sai jibrilu wannan irin na baya ne duk mala'ikun Allah su ne murmushi amma wancan na bayan da wannan naga ƙara fushi suke yi sai ce ya ma'aikin Allah wannan shine maliku mai tsaron wuta wutacen Allah gaba ɗaya shine wakilinsu shi ne wanda ike kallon wuta ta shiga hankalinta ta firgita ta razana shashinta irin kacin shashi shi kuma ka ji wani mala'ika shi kuma wutar ce take tsoronsa in kai wuta kake tsoro to ita kuma ga take tsoro ita kanta wutar haka a ce wuta tana tsoron wani abu ai kaga abin ya kai iyaka to maliku kenan annabi alaihi salatu wassalam jibril ya ce ya maliku ya ba za ka fiye da sallama ga shugaban halitta Allah ba masoyin Allah Allah masoyinsa jin wannan imike mai da sallama ya runguma annabi ya faranta manzon Allah rai sai ce ya maliku da Allah nuna mu wutar jahannama sai ce ya ma'aikin Allah kalli gaba na sai annabi ika yi wani mukulli girman sa zai duniya baki ɗayanta sai ga a ƙasan mukullin an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ashe da ka karanta sai mukullin ya buɗe mukulli ne amma mabudin shine wannan qira'as shine la ilaha illallah muhammadu rasulullahi kana faɗa sai buɗe annabi sai karanta yana karanta sai kofa ta hankace sai annabi jefa ganinsa sai aka juya gun sai annabi sai ga wutar sai ga wata matattakala doguwa tun daga farkonta ta yi ƙasa jibril za a iya shiga ce to amma ki Allah kai za ka iya shiga kai ba ice in ka ce in shiga in raka ka sai in raka ka sai ce to raka ni wannan ta zaman Allah sai ya wata takala in shiga mala'ika mika jibril ya rishi suna shiga to manzo Allah ya ga wasu sifofi wa'anda ake wa azaba kala kala wanda wannan abu da ya gani ne ya ɗauko ike ga al'ummarsa don su tsaro musamman mata mata da ake cewa 'yan wuta ne kaza kaza a'a idan mace ta ba Allah ta bi manzon Allah ta bi mijinta 'yan aljanna kuma Allah ya girma mata manzo Allah ta a cikin sabba ya ce mata masu girma ne a gun Allah duk girman namiji duk sa duk sa in bar da mutum ɗaya tak wacce ta tsuguna ta yafe shi mace ce annabi adam shi kaɗai ne mace bata tsuguna ta haife shi ba amma duk annabin da ka sani duk girmansa duk darajarsa mace ce take tsuguna ta haife shi ka san ko nan mace tana da girma tana daraja a wajen Allah ice kawai matsalar su rashin biyayyar da Allah ice su yi shine kawai matsalar su manzala sai ga wata mace da farko an kama gashin kanta ana zuba mata man jelo mu ce darma ita muka fi sani darma an zuba mata jikinta sai zube naman kwalab a ƙasa sai Allah ce koma sai koma haka ake te mata mutuwa ce dama ba a mutuwa mutuwa ɗayan an yi ba a sake yi in an tashi alƙiyama an sa ƴan wuta da yan aljanna sai a ɗauko mutuwar gata sai Allah ce jibrilu kai ta gun yan aljanna ilaika ya ku yan aljanna ne wanda ce mutuwa ya aka yau ka santa eh ta dauke mu sai a kai ta gun yan wuta yan wuta me wanda ce mutuwa ce ya aka yau ka santa ai ta dauke mu sai Allah ce to a dago aljanna a tambaye su a batta ko a kashe ta a zo gun yan aljanna Allah ce ga mutuwa a batta ko a kashe ce a kashe ta ba ta da wani amfani sai Allah ce to a kai ta gun yan wuta ana zuwa gun yan wuta Allah ce a kashe ko a batta ce a batta kar a kashe ta Sai Allah ce a je gun yan aljanna a tamba me hujja na cewar a kashe ta kar a batta ana zuwa ce tsarki ya tabbata ga Allah ya alƙawarin mutuwa ɗaya ake tak in an yi ba ta bi ba za a sake ba sai ce gaskiya ne yan aljanna kun gazgata ni a duniya annan ma gazgata ni a kai ta gun yan wuta sai a je gun yan wuta me hujje ku dauka ce a bata sai ce muna buƙatar da wannan azaba ƙwara Allah ya kashe mu ya mai da mu ƙasa kamar inda mai da dabobi da bishiyoyi mu huta sai Allah ce a gaya musu a duniya sun ƙaryata ni annan ma za su ƙaryata ni na ce mutuwa ɗaya ake sun ce a bata a kuma mutuwa ne magana guda biyu kenan sai Allah ce to a kashe ta sai a shimfida ta tsakanin wuta da aljanna Allah ya ka mata tsawa sai ta dagargaje ita ma Allah ya kashe ta da kudurarsa kudura Allah ce take kashe mutuwa ba mutuwar da za ta kashe mutuwa sai kudura Allah kawai ma'ana an gama rusa ta an gama lalata ta kenan to a ƙarshe mala'ika jibrilu suna tafiya da annabi alaihi salatu wasalam da ya wannan mace an kama gashin kanta ya daure ana zuba mata man gero kamar darma ya jibrilu wannan me ta aikata ake mata wannan ice wannan ita ce matar da in ta fito unguwa take barin gashin kanta mala'iku su tsine mata duwatsu bishiyoyi su tsine mata Allah da kansa ya tsine mata sannan kuma tana tafiya tana surutu akan hanya ita ce Allah yake mata wannan sai in ta ji ta tuba ta daina inna ga gafurun rahimun Allah mai gafara ne mai jin kai ne amma mutukar ta mutu akan haka to Allah ba zai mata irin waccan azaba yasa annabi alaihi salatu wassalam yake cewa da sabai ku gaya matanku su ɗau hijabi su sa a jikinsu mara hijabi ta ɗauki mayafi ta rufe gashin kanta kar ta bar gashin kanta a fili domin ubangijin ta yana tsire mata albarka to yanzu kan halin da ake ciki a yanzu ka ga mace tana tafiya ta bar gashin mayafin ma a nan wata take saka shi a nan za a saka shi nan ya fito baya ya fito a zo a yi shamfo a shi kina ta kina ganin ado ne ba ado bane wannan abin da Allah baya so a ce kin yi shi ai ba ado kikai ba shirme kikai kuma an hana magana sannan sallah ake yi manzo Allah ce kai ku gaya matan ku ya kusa bai inda ake bayyana karatu su yi a ɓoye karatun na su a ɓoye don kada wani namijin in shige in ji sautin mata aure tana gida tana kira a karatu a daina to yau gashi a hanya ake tafiya ake surutu ka ji mata tace tace tace tace sannan bayan wannan wata ma cingan cakan cakan a hanya mata aure ce kuma ba za a ce ku ba za a azaba ba shi yasa da an yi magana sai a ce ai mata yan wuta to abin da yasa da za su biyan da wannan hanya take wacce manzo Allah faɗa kenan wannan kenan annabi ya gaba sai iga wata mace ita kuma an ɗauki mashi an ɗaure hannunta na dama a jikin bishiya zaƙo bishiyar ta azaba tana tafarfasa da azaba an ɗaura hannunta na dama da na hagu an buɗe ƙafarta nan nan ma an buɗe cinyarta ta tsirara an ɗauki mashi na wuta mala'iku suna caccaka a farjinta yana fitowa ta addubarta manzo Allah ya kawo da kai Jibril wannan wata mace ce wannan ita ce matar da mijinta in ya neme ta da sunna ce ta ce ba yanzu ba ko sai an jima ko sai ya biya ta ta ware wani abu da zai siyo mata ko kuma wasu kuɗi daban da zai ba ta sannan ta yadda da aikata wannan shine masu fiki suka ce kama da zina kenan duk wanda bayan ya auri mace ta ce sai ka ban kuɗi sannan ka kwanta da ni bayan bayan sadaki da ka biya ka ɗauka ka bata to kama da zina ku kai a wannan wani kyautatawa in ka siyo mata wani abu don kyautatawa ba don sai ta ka baka ta tada da wannan ba to babu laifi amma ka san in ba wannan kuɗin ba ba zai ba to haramun ne yasa idan mace ta ji wannan cewa ta juya mijinta baya ko dai sun yi saba da ita don shi zaman Allah ce ba yaji a cikin musulunci yajin da ake yi a ɗaki ake yi manzo Allah ce in zaki yaji ai ya tara mata ya musu lacca na Madina yace yanzu ki yaji ya miki wani abu ne dole sai kin nuna masa to yana shigowa kakki kiman magana sannu da zuwa ki masa bayan kin masa inda abinci a ɗauko a zo a durƙushe a ajiya a gaya a kamas ka ai masa magana shimfiɗarsa kuma a gyara ta kar a ƙi ruwan alwala a zuba a ka a durƙusa a bashi in an zo kwanciya ne in yi kalli gabas sai ki kalli yamma in ya juya can ki juya can in ce mai haka ki hakuri to annabi ce sauka da sauri ki sauka ki bi shi to mu ne yanzu ba haka ake ba in ma kana can din ba za ta je ba can za ta koma ta daki buta da kafa ta doki murfin kwano wai kai take ba kai ba da mace ba za ta wannan eh wai wannan rigimar da kai take yi a'a tun da addinin ki ya ana ki ya ce ga tsarin da ike bukata to ki zo ki bi wannan addinin sai ki samu sakamako a gun Allah amma yanda Allah ya ce kaza yake so ke kika ce kaza to ko wannan abun ke zai dama ba anan nan za ki ga abun ba duk fushi ki gama sai kin je gaban Allah kaga idan mace ta ji tana irin wannan tsarin in ta sauka to Allah mai gafara ne mai jin kai ne amma in ta tafi akan wannan ta watsar da maganar da manzon Allah ya gaya mata ta watsar da maganar Allahu to fa ta sani waccan azaba ita za ta je ta tarar sai in ta tuba ga Allah manzon Allah ya gaba sai ya ga wata mace ita kuma an kama nonanta na dama an hudo da mashi an huda nonanta na hagu ana kewayawa da ita a wani turke kamar inda jaki ike kewaye turkensa haka ake mata mala'iku sun ɗau guduma ta bakin karfe suna dukan kanta ya lotse dawo i lotse idawo manzala sai wuri wannan fa ice wannan ita ce matar da take fita unguwa ba da izinin mijinta ba ko in ta fita za ta je gida daya sai ta je sama da gida biyar ba tare da ya sani ba ta je can ta je nan ta je nan ta je bayan gida ɗaya tambaye shi shi sa manzo Allah ce in mata za su fita ta ga mijinta gaskiya zan je gida kaza da gida kaza in ya bata kenan in ya ce a nan kawai na barki to yayi doka Allah ce dokar ba taki bace ba tasa bace a Allah ne isa dokar tunda Allah ne sa sai bakin bu dole shi sa annaba alaihi salatu ya ce to idan mace za ta fita unguwa ta gaya miji gaskiya shi kuma i daure i bata inda ta gaya mar in dai ba ya ji ta shigo da shashanci ba ko abu mai kama da shashanci to ita ce ake mata irin wannan azaba kuma sannan ita ce matar da tun daga ɗakinta za ta fito tsakar gida ta tsallake soro ta zo kofar gida ta leƙo ta rinka ganin mazajen da suke shigewa na ba nata ba ita ma tana daga cikin wanda za a yi mata wannan irin wannan azaba har izuwa Allah subhanahu wata'ala sai ya ba ta dama ta shekara goma a cikin wuta jahannama kaga shekara ba fita kenan shekaru mai zurru shekara ɗaya ɗaya take da shekara dubu ta nan duniya to ko minti goma sha biyar aka ce kai a cikin wuta yaya to bare wancan azabar saboda haka ina da kyau idan matan mu ne sun ji sako ne na annabi alaihi salatu wasalam su kiyaye zamanin annaba ya an yi yace da sabai kai ku gaya matan ka ai kaza kai ai kaza wani sabi zo ya sa mata sai ya mata kar abu ta ba izini annabi ya hana ma a sallah ga murya bayan gidan da take ciki babanta ne a ciki ya kama rashin lafiya a guje mata suka to ki zo ba ba lafiya ta ce wallahi babana baya nan kuma ya ce annabi ya ce kada mu fita ba izinin su to yanzu ke mijin naki ne in babanki ta ce a ba mijina ba annabi muhammadu ne babana domin umarin nasa ne kaga abin da ya faɗa kenan ƙarshe yana su ma aka turo yara ki zo ku yi sallama su ma yake ta ce ba zan cire da macutar ba ba zan iya ba shi lafiya ba in na tashi ne allah ba shi lafiya annabi ya ce kar a fita aka koma ya mutu aka tuwo a guje ya mutu sai ki tuwo ta ce wallahi ba zan iya fita ba allah ka ji kansa allah gafarta masa manzo allah yana filin yaƙi sai ga mala'ika jibril alaihi salatu wasalam Allah ya ce a gaya ma ka gaya sahabi wani ya gaya matarsa mijinta bai da lafiya saboda riko da magana ka ya ma'aikin Allah ta ki fita ya mutu ta ki fita saboda riko da kai kowa ya zo mata da magana ta ce a magana ka ita ke bi baban nan ta dan wuta ne amma Allah ya ce a gaya ma ka gaya mijin ya gaya mata a yanzu Allah ya canja wutar imai da shi aljanna me yau wannan abin da ta kuma sannan Allah ya gafarta mata shi mijin da ikai umarnin Allah ya gafarta masa dan Allah mu in matan mu ne ne yanzu aka zo aka ce babanta yana su ma ya za a yi subhanallahi to ka gani shi sa sai a ta cewa matan mu kaza mu ba sa riko ne da abin wallahi ba batun ma sai ka bata ba a gaban ka ma za ta sa kaya tana fushi in ko ka ce ina za ki ne baka ji an faɗa ba babana ne ba ce faɗa kuma a ƙarshe idan baka nan aka zo aka ce babanta ya mutu wallahi zananta a hannu sai ta je gidan mutuwa ta tsalle ta faɗi ka ji wata ƙarya Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul mauti dan tasa ta zo kawai sai ki tafi kina kuka kina burari kina taka dokar Allah kina ƙara masa azaba baki kina ba ai azaba ake ƙara mace da irin wannan ka je gidan ai tabori ana faduwa ana ta tsalle tsalle dan Allah ka ji lokacin jahiliya ne ba aka yi wannan yanzu gayuma ma ya daka mu ka je gidan mutuwa babba kai kallon yin ake tsalle ake ai ta ihu ana kururuwa ana gaya Allah baƙaƙen magana marasa kyau manzo Allah ce duk wanda izo imari kansa ko iya ga jikinsa a jihunsa ko zananta ko ta birgita gashin kanta ko ta tsalle ta faɗi ta ma. kamar tana cewa da Allah ne Allah sai na yaƙe ka sai na yaƙe ka manzo Allah ce za ta yaƙi Allah ba ta ganin sa haka ne ba matsayinki kuma duk kalmar da yake faɗa na shiga uku na lalace Allah ce da mala'iku rubuta ta shiga uku sai a rubuta masa sai ran alkiyama za ki gane kin shiga uku din shi yana da kyau wallahi matan mu mu rinka jan hankalin su muna ba su nasiha cewa ga fa da Allah yake su, ga yanda annabi yake so idan an ba an tsira amma in an gibi ba to za a da wannan matsalar to a takaice maganganun suna da yawa mu da kan maza annabi ya gaba sai ga wasu maza an kama farjin wani an sa mashi an burkuma ta kafa farjinsa ya fito ta adduburarsa mala'iku sun ɗaure wuyarsa idansa ya dawo nan ya talo-talo suna dukan tsakiyar kansa yana narkewa ina da'awa manzo Allah ya kai Jibril wannan ba ice wannan shine dan luwadi mai neman namiji mu namiji sa wanda zai ce ma wannan harkar tana da kyau ƙarya ike maka abinda Allah baya so mutanen annabi lut alaihi salatu wasalam ka duba yadda Allah ya wa'annan mutanen har ta matarsa tana da ɗa annabi amma har mata aka hallaka ba ruwan Allah ya ce kar ai an yi to shikenan magana ta kare ita rasu annabi lot ice ku ba Allah ku bi ni ne annabi ne ni amintacce ne a cikin ku ga mata na mumine da na ku zo ku aura suka ce ya lodo wallahi ba ma sha'awar ya mace ɗa namiji za ka roƙi Allah ya halatta mana mu rinka aura ƙarshe Allah ce to kyalen da su ituro jibrilu da mika'ilu wanda suka je gidan saratu gun annabi ibrahim aka bashi bishara za a da annabi ya ga allah ya mana alqur'ani ƙarshe suka zo suka ce allah ce da asuba kai nan je uraya wayo duk mai imani ibu bayanka annabi ya ce ya ku masu imani za mu nan allah ce a bagarin wanda duk zauna a garin nan fa ko baya aikin ba a gun allah yana yi amma in yi ne ya sha mai 'ya'ya ya fito da su mai mata ya fito da su mai dabobi ya koro haka yi. Allah ya ce a kankaro ma ƙasar gare sai an yi mul goma sha biyu a ƙasa sannan a kewaya ta kamar ka ɗau murfin kwano ka gara shi ka gara shi Allah ce kowa sai hankalinsa ya fita daga cikin kansa sannan a ɗaga ƙasar mil goma sha biyu jibril ku zazzage ta ku kauce ni Allah zan ruwan dutse na wuta a kansu haka fa Allah ya musu kuma ka zo ka ce wani kai za ka samu kuɗi makareci ƙarya ne kawai duk ba haka bane duk wanda ya gaya ma wannan wallahi ƙarya yake maka Allah ya ce baya so kai ka zo ka ce za ka yi ba yake azurta ne to kawai ka yadda shi yake azurtawa duk wata hanya ta barna Allah ya ɗora ka ce ƙarya ne waɗannan mutanen mata annabi ya lubi ina za mu ƙara ya ce uraiha sai ta da a guje ta gaya musu kun san inda za uraiha jibrilu ya jibu Allah ce jibrilu ya ka saurari wacce take ita ma ƴar uwas ce sai ya daga da ita aka zazzage aka hallakar da ita ba ruwan Allah ga ɗanta kuma annabi kaga kenan shi Allah in kana so ku zauna da shi lafiya in yi ce yi daidai gwargwado kai in yi ce ka bari daidai iyawarka ka bari ba za ka iya yin abin da Allah ya ce duka ba ba za kuma ka iya bari duka ba amma kai masta Da dama haka manzo Allah shi ma Allah kai shi to kaga mai wannan aikin idan bai tuba ba kuma hadisi ga yanan ma cikin littafin nan kitabul kaba'ir annabi ike cewa wanda ya rike hannun yaro dan ya ji daɗi daidai ike da wannan irin gumu ta jahannama don ya ji ɗuminta yanzu ala ba ta malam ko gidan biredi ya ɗan wuta aka cire wuta aka ce shiga a turo ƙyauran kakka faɗa cikinta ya za ka ji ala ba ta malam kai ka san azabar ba ƙarama ba ce to bare wutar jahannama da duk can nan ba bala'iyar wuta ta? kuma annabi ya ce idan mai wannan harkar ya mutu a tafi kabarinsa in ana musu je a tona wallahi ɗayan biyu za a gani ko dai a saman fuskarsa ta koma yamma maimakon kukun sa ta kalli gabas to yamma za ta kalla ko kuma kana zuwa ka tona ka tarar baya na sabai suka ce ya rasulullahi ina za a kai ice mutanen annabi lutu can dama nasu ne jauro ne ya faɗo mana nan sai ya ɗauka a kai musu can ya shiga cikin wannan azabar tasu saboda ka duk wanda ike wannan ma'amalas idan ya ji ya daina ya tuba tun kafin Allah ya kama shi Allah ka samu dace to na ƙarshe Annaba alaihi salatu wa salam ya gaba sai iga wasu an ɗaura hannunsu an ɗora su akan rulo irin abun nan da yan balangu suke gasa balangu in an juya shi nan ya pass pass a juya shi nan ce pass pass a girgasa shi yana ihu annabi ce wannan ba ice wannan shine mai cin riba riba wannan shine ne mai mai cin riba an san riba dai riba kala biyu ce akwai ta bashi na kuɗi akwai ta kaya da Allah ba ni kwano ashirin mana gona ta bata gama ba amma an gama zan baka kwano ashirin da biyar wannan biyar ɗin ita za ta sa Allah ya ma wancan azabas ba ni da Allah naira dubu goma amma zan baka sha biyu da Allah ba ni rance wallahi babu sai kayan nan na nawa ne na dubu goma ne yanka kana so to na siya to sai ban dubu takwas sai ya baka dubu takwas riba ka ci ba a yi wa Allah wayo ta ko ina ya kama hanyar to kaga mai irin wannan to ta nan fa Allah yake kama mutum ya ma azaba kuma annabi alaihi salatu wasalam wata rana ina masalla ina madin ina maka a jikin ka'aba a zaune sai sabbin suka ga ya miƙe zaune ya tashi ya dama ka'aba sai hawaye ya rasulullahi kana zaune ka shingida ka firgita zaune daga zaune ka miƙe tsaye ka yi hawaye ce eh Allah ne ya nuna mun zunubin mai cin riba ya rasulullahi uwata da ubana fansa gare ka me zunubin mai cin riba ice wallahi sa daidai ike da wanda izo a watan ramadan sha biyar ga watan da rana ya balla tsauran ka'aba ya ɗauko uwarsa ya shigo da ita ya yi zina da ita ya goga miliyan jikin ka'aba ya ce allah in na zo ran alƙiyama kai mu abin da za ka yi mu amma zirba ba ta zama abinci ba za a iya barinta ba saboda ta zama daɗi a zuciya kuma ko ta wata hanya wallahi azimu ba ta da kyau gaba ɗaya na ce Allah ya kiya to ai kiyawa sako ya isan ma me za ka yi aiki shi ne kiyawa ai amma dan kana Allah ya kiyaye ka yi ɗaukan mataki baka nemi Allah ya kiyaye ba Allah ya samu dace mun fita daga sama ta biyar mun je ta shida ta bakwai an haure abin da ke saman bakwai saman samanta ba sunansa sama ba Allah ya tsaya da mu saba a samawa til dibaka iyanan Allah ya tsaya a sammai sammai ne rubi wata kan wata guda bakwai Allah ya ce to daga nan sai Allah ya tsaya Abun da ke saman saman bakwai mai sunan sai jadi ka daina ganin sama irin wacce ka gani tun daga ta ɗaya zuwa ta bakwai din. sai kuma ijabai kala kala annabi ce muna haurawa sai na ga wani katon gida zai duniya bakwai aka ce saba'in ice jibin nan muka zo ce a'a ainihin baitul ma'amuri ne sai manzo ya ce to ba in je in ga yanda yake dama na gan shi a rubuce manzo Allah ina zuwa ita da mala'iku war war war war war suna ta ki in shiga tsakiya aka kewaya da yiso ɗaya sai ya tsaya ya tsaya da mala'ika ɗaya kai kun dade kuna kewaye wannan ice eh tun kafin Allah ya kago Adam da shekara dubu biyu a wata ruwaya dubu ɗari biyu saɓanin rawi kenan muke ta ziyartar sa ice ku da yawa kuke ice kullum mala'ika miliyan ɗaya ne dubu so dubu a wata ruwaya dubu so dubu saba'in idan suka tafi ba za su dawo ba har abada wasu ne amma saboda yawan mala'ikun Allah ko rabin rabi gashi nan mala'iku ba fara ba kuma ka duba batun ba duniya ake yi har ta zo ta faru har zamanin annabi har ya fice har yanzu har tashi har kiyama ana yi shi sa manzo Allah da ya dace da sabai ku kiyaye Allah wallahi bauta masa da kuke ba ta ƙara shi da komai sabansa da kuke ba ya rage shi da komai in yi ba ka taskata tana nan daram inda take ba ta motsi ba ta rabuwa ce ce na gama siyo Allah ibada tare da rana safiya da yamma sannan annabi sun kuyi da kansa ƙasa to annabi ya dawo mala'ika da sai ga su abu da ake ce min mustawan gunda i daidai tsakanin sama da ƙasa suna zuwa wannan mustawar za a shige manzala jibril nan ne ne yace ainihin shi shine mustawa yace to jibril me a ciki na dubun a rufa ike dankan kawai yace wallahi ban taba zuwa gun ba ban san abin da ike gun ba baka gani ma duk mala'ikun Allah ba sa zuwa gun sai ce ba zan iya raka ba ce eh to kai zaka iya zaka raka ni ce amma kin Allah zan iya raka ka amma ka banna anan kai dai ka je gun saboda doka ce keta wajen duk mala'ikan da gun ya bata an daina ganin har abada kuwa manzo Allah je yana leƙa sai sulmi ya ciki Ike waya ya fito jibril ce ya kaga gun ice yanda ike haka ike ba sifa ba zai sifatu ba wajen shi ake ce mustawan Allah ne ya rubuta wata kudurar sagon dama abu ba a san su ba mustawan da ummul kitabar take hannun Allah ishafa abin da iso i tabbatar da abun da ya so a ciki ne za ga mutum gashi dan wuta ne a gun Allah dan aljanna tana cikin ummul kitab ka ga mutum wannan dan aljanna ne agun Allah dan wuta ne ina cikin umul kitab wane kwana ka kaza zai mutu Allah sai ya kara masa ina cikin umul kitab shi kadai ne isanta shi Allah Jibril ya yake annabi sai ga sa'a sidratul muntaha wannan itace da ake magana akan ta ta azurfa ce ganyenta na dinariya 'ya'yanta kula kula kamar tulun bani hijir mutanen annabi salih alaihi salatu wassalam suna zuwa nan jibril ya ce ya ma'aikin Allah matso nan manzo Allah ya matso sai ta ka wani buɗi ce leƙa ka ga annabi ije maganin sa ice wallahi girman tsakiyar sidratul muntaha da na gani da za a ɗau duniya saba'in a jefa sai ta ɓata a ciki kamar inda za a nome duniya a ɗauki alkama a ajiye a tsakiyar duniya ka ce da wani kai ya duniya ta ninka alkaman nan ya zai ce ma zai ce kai ai ba misali to haka ma duniya saba'in an jefa ta sidratul muntaha ɓata za ta yi to jibri ce ma aikin Allah nan ne daki na in kaga bara nan Allahu ne ya aike ni inda yake so ya aike ni jibril sai saki kai sai sanya tafiya cakas cakas idaman annabi hagun annabi ga annaba tsakiya suna tafiya suna tafiya sai annabi ji ɗan jibril ya tsaya ya zo wata magariya da ake buƙatar tsayawa sa nan annabi sai dai da jin wannan cakas wai wai. ya habibi ya halili ya masoyi ya badadi ya kabar na anan ka tsaya nan yace wallahi ya ma'aikin Allah ma minna illa wa maqamun ma'lumun wallahi babu daga wani mala'ika a cikin mu sai akwai bigirayen abin sani law tajawaza maqamu la riƙa bin nuri da zai ƙetare wannan bigiran nasa sai ya kone da hasken mala'ikun da suke nan a lallabe duk nan mala'iku ne na wuta wuta haske ce a hannunsu mai manzo Allah ce ya jibrilu a alfarma ta agun Allah na ƙara ma zo nan inda nake mala'iku ga su nan da tutoci dama a hannunsu jibrilu da shi suke kona mala'ika jibrilu ita ko sai suka daga tutar to dama shi jibrilu ya san ta, kuma ya san manzon Allah sai iga to tun da annabi ya ce alfarman sai ya ƙara to ba sai ya je su ko mala'iku za su yi aikinsu sai suka sa cikin nan dau dau dau ina hasko jibrilu ya to suna jibrilu yana cewa annabi muhammadu gashi na a ya ce in ƙara so ike to tsakiyar su izo gaban manzo Allah tsaya gashi ga annabi yace to nan gon haka yake wallahi ma aikin Allah ban taba zuwa nan mutum da nake yace yau gashi ka zo to mu tafi suka ci gaba kai suka sai Jibril tab ya dauki iwa ya habibi ya ice ya ma aikin Allah wallahi ba a zuwa nan inda na zo nan din nan ban taba zuwa ba annabi sai haka Jibril yace ya masoyan Allah kafaran kai ba cikakka bakin ciki ubangijin da ya aikin duniya na kawo ka nan shi zai aiko a kai ka inda yake bukata a kai ka manzo ce sai na ji daɗi ne farin ciki sai na ji ƙara a jihar bana ina waiwaya sai ga mala'iku guda hudu shimfiɗa guda ɗaya suna zuwa suka ajiye suka ce in hau kai na hau kai na daidai suke sama da ni suke gaba da ni a nan muka yi mala'ika jibril ilimin sa ya tsaya iyanan shi jibrilu ice akai gaba da ni sai ga ma na haske duk abin da ke gun haske ne sama da ƙasa gefe na tsakiya haske ne shi muke keta kawai muke tafiya ba komai a gunsu haske na ga ikon Allah na ga mulkin Allah na ga isar Allah da muka je ƙarshensa suka aje wani wasu mala'ikun suka zo da shimfiɗa suka ɗauke ni muka gaba sai ga ma hijabun duhu duk abin da ke gun duhu ne sama da ƙasa da tsakiya muka fita daga cikin nan muka je ƙarshe suka aje ni wasu mala'ikun suka zo da shimfiɗa suka ɗauke ni sai ga ma hijabi na hayaƙi duk abin da ke gun hayaƙi ne in aka shiga da ni sai da muka je ƙarshen sa wasu mala'iku suka zo suka ɗauke da muka gaba sai ga mu a wani hijabi na kogi na ruwa suna zuwa sai suka ajiye na a kusa da ruwa sai na gani mala'ika mai girman halitta wallahi da Allah ya ce da mala'ikan nan kai haɗe duniya da zai tattara ta ijefa ta a baki ikora ta da ruwa ba gargada kamar inda ɗayan ku zai ɗau alkama ya sa a baki kora ba ta tsaya masa ba ka ji wani mala'ika mai girman halitta manzo Allah ce da nazo nan naga farin ruwa naga koren ruwa naga baki da ja da daskararre wani na tafarfasa sai na faɗi ne sujada nace ya giyatal mustagisina ya ilahil alamina wa ya rabbul arshil azimi ina so ka hore mun wannan mala'ika mai girman halitta an magana da shi sai mala'ikan Allah ya kiransa daga jiharsa ga masoyina nan zai magana da kai sai ijiyo ya muhammadu ya ahmadu ilayya akabil manzo Allah sai fuskance shi ya je suka gaisa suka yi musabaha hannu da hannu sai ce a cikin mala'iku ya sunanka ka ce ni ne mala'ika mika'ilu ice ce sa'altuka billahi lillahi lillahi dan Allah dan girman Allah zan tambaye ka ice me yasa zaka tambaye ice ina so ina koma duniya duk abin da na gani kan kudura Allah sai na bada labari akan sa ya tambaye ni ice me yasa Allah ya kiranka da wannan sunan mika'ilu me yasa Allah ce da jibrilu jibrilu ice da israfilu israfilu ice da azra'ilu azra'ilu ice da maliku maliku durwanu durwanu raqibu atidu munkanu wa rakidun ku goma na ga ba wani mala'iku mai girman daraja ku a gun Allah shi sa na tambaye ku me matsayin ku a gun Allah to mu dauki nasa yace Allah ya kira na Mika'il ne ne abun awarwansa duk wanda kaga duniya ta yi ya ma'aikin Allah tun ba dan adam a duniya ni nake da izinin Allah ya kake yin ruwa ice to kaga wannan ruwan ne zalla wannan girgije ne wannan rariya ce wannan iska ne wannan kuma mizani ne wannan kuma sikeli ne adadin ruwan da Allah yake so a waje kaza to sai Allah ce da mu ga adadin sai mu auna shi sai mu dora shi akan tikelin Allah in ya nuna sai mu ɗauki wannan ruwan sai mu dora akan girgijen girgijen sai mu dora shi akan iska iska sai mu dora ta akan rariya sannan sai mu tafi inda Allah yake bukata ya ruwan sai ce haka ne ice to ni ka ilimi ya janyo rariya ta shigo ice ai kowane gudan ruwa ɗaya kamar girman raƙumi ake jefo shi duniya sai Allah ya bamu rariya mu tankaɗe zaga zaga zaga zaga dan ki zama rahama akan bayansa ba na azaba ba in na azaba ne sai a kire wannan rariya sai rinka faɗuwa kamar girman raƙumin nan to lalle al'umma za ta ɗanɗana kuɗanta eh to ba shi sa ai Allah kyale ne ko <laughs> yawa akwai yanda zai a cikin da ƙananan koki kowa shiga hankalinsa amma saboda alfarman manzo Allah sai Allah ya kyale a ƙarshe annabi sai ce mato da haka ne sai ce to ilu a wannan ruwa nake ji tsawa in ga walƙiya me yake janyo su sai ce eh haka ne annabin Allah idan muka ɗauki ruwan zamu mu kai inda Allah yake so ayi, idan iska za ta subuta te wani waje ba nan Allah yake bukata aje ba to mala'ikun da muka wakilta sai su mata tsawa ke ba nan ba zaki ba nan aka ce ki shi wannan ƙarar rugugu sama take yin ƙara magana ce ta mala'ika ta rahama ba ta azaba ba sai ce wannan walƙiyar da kake gani kuma mu ne ya ma'aikin Allah in ka kula kafin ka ji tsawon sai ka ga wannan walƙiyar in za mu magana mu in ya fito sai mu je go magana ta ciki shine sai ka ga walalai haka ido ma in ya gani ya ɗauke haƙorinmu ne mu mala'ikun Allah annabi yace to a wannan tsawar in ce kara wani karfe ikan fado duk abin da ya samu sai doka ce ya lalata shi wani ma ya kama da wuta yace eh ya makin Allah ai mu mala'iku ba irin yan adam bane wani mala'ikan na bakin karfe ne wani kuma na baka azurfa ne saboda haka in muka zo magana yan bakin mu ya tsallo duniya sai i ture i zama bakin karfe duk abin da ido ka sai ya lalata shi shi